Da farko dai cikin lumana da haɗin kai mata da matasa suka fito zanga-zanga a cikin garin Kaduna har zuwa wani lokaci. Kafin daga bisani aka samu wasu matasan da suka kutso suka fara jefe-jefe a ƙofar gidan gwamnatin da masu zanga-zangar ke son gana da gwamna don aiki saƙo. Wanda wannan kuma shi yasa jami'an 'yan sandan da ke gurin suka saki barkonon tsohuwa don tarwatsa wannan tawaga ta matasa. bayan watsewar matasan daga kofar gidan gwamnatin jihar kaduna ne kuma sai suka afka wasu ofisoshin hukumomin jihar kaduna guda biyu a hanyar su ta wucewa kamar da yadda mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan ya shaida wa muryar amurka Eto eh zanga-zanga kaduna dai a yau mun waye gari duk cewa babu wata kungiya da ta zo ta rubuta mana cewa tana sha'awar ta yi zanga-zangan nan a yau da safe sai muka ta waye gari muka ga janzarin jama'a sun fito sun fara abu kawai sai muka ga ana takin gwamnan house gidan gwamnati kai ta kone-kone suka kona ofishin a suka kwashe kayan da kadefa da ke ciki sun faffasa mana mota muta ta sirke wato APC tunda kaga ba za mu yi amfani da harsashi to amma abin da zai baka mamaki shine cikin yaran da muka kama mun same su da makamai amma waɗanne irin makamai ne hannun su eh makamin da muka samu mun samu manya manyan wukace da harsashi na bindiga wato na AK47 mun samu wani yaro shi ma sannan mun samu IMN members wato yan shi'a su ma kamar mutum uku yanzu dai ba wanda aka rasa kenan ko bangaren yan sanda ko masu zanga-zanga ba wanda ya rasu gaskiya dai mu har yanzu ba mu samu wani bayani bayani na cewa wani wanda ya rasu ba amma mu daga bangaren mu sai dai wanda suka ji jima rauni da kuma motocin mu na sulke wadda kowa ya san yadda tsada wannan mota take yadda suka faffasa wannan mota wasu daga cikin wadanda suka ɗauki dogon lokaci suna zanga-zangar ba tare da wata barazanar rigima a cikin zanga-zangar ba sun nuna damuwar yadda zanga-zangar ta juye daga baya sunana abba isa wal har kasa tuka mashin din nan ne saboda abin da na gani abin da ni nake tunani shine ya wai mun fito domin mu nuna kokenmu ga gwamnati amma mun fa muke da wannan abin kuma muna aikata abin da ko dabba ba za ta aikata wannan abin da mutanen mu suka aikata ba daman burin mutane su fito domin su taba abin wani ne kenan inda irin wannan abu zai ke faruwa to fa abin da muke hange muke so ya kore mana ba zai taba koruwa ba mun gaya ma matasan mu a yi zanga-zangar lumana saboda mu ba wai a fasa shago ko a fasa wani abu shi ne. mu ba a'a muna son samun sauki ne saboda yanzu abinci ya iga gare mu mun zo kwatan incin mu ne ya kamata su tsaya su abin da ya dace ba wai su dinga fasa shaguna ba suna ɗiban abubuwa ko karafuna gaskiya matasa kun bani kunya wallahi ban taɓa tsammanin haka da sai dai kuma a lardin zazzan da aka tara dandazan matasa wajen zanga-zangar ba a sami yamutsi ba domin kuwa masu zanga-zangar da suka fito da kananan komi daban-daban a lardin sai da suka taru a fadar mai martaba sarkin zazzau ambasada ahmad nuba malli wanda bayan ya karɓi koke-kokensu kuma ya yi musu bayanai. Ya faɗi abubuwa kamar guda bakwai. Ah, ya yi magana kan security, ya yi magana kan yunwa da ake fama da shi. ya yi magana kan buɗe boda ya yi magana kan a cire subsidy na na na petro ya yi magana a kan karfafa ah, karansu dinmu kudinmu to wayannan abubuwan su ne wanda ya gabatar gare mu a yanzu duk wayannan abubuwa da kuka faɗa mun yi rikodin duka abubuwan da kuka faɗa kuma in allah da za mu aika ma gwamnati da na jiha da na tarayya. Kwanaki goma dai masu zanga-zangar kuncin rayuwa a Najeriya suka ce za su yi akan titi sai dai kuma ganin yadda zanga-zangar ta fara juyewa zuwa barna a wasu sassa ta sa wasu sun fara shakkar yiwuwar kwashe kwanaki goma ana wannan zanga-zanga lami laƙau ba tare da matsala ba. Isa Lawal Ikara Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.